أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من جزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 21 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1446 wanda ya dai-dai da 19 ga watan mayu shekara ta 2025 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu Dani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Jaura daga Lajima Road Angwari Nijiyar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na ɗari uku da goma sha uku ƙarƙashin bidiyoyin da malam ya koro mana wanda mutane suke yi a kan likafani da kuma fitan gawa yadda ake fitar da gawa daga gidajensu muna kan Gidi'a na arba'in da shida a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 198 za mu tashi akan bidi'a na 47 malam yace i'tiqadu ba'dihim anna al-janazata idha kanat salihatan khaffa thaqluha ala hamiliha wa asra'at daga cikin bidi'o'i da mutane suke aiwatarwa shine ƙudurta cewa annan jinazata gawa idan kanat salihatan wai idan gawa ta mutumin kirki ne khaffa saqluha ala hamiliha wai suna cewa za ka ji ta wasai ba nauyi wai masu ɗaukanta za su ji wai ba ta da nauyi mutane suna da wannan kudurin ko ba su da ji sai ka dana ce ai gawo shi ma fa ba nauyi kai ya ci sa'a wa ya gaya ma wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suka kirkiro sai a ce ma ka ji ma gawar in an ɗauki gawar za ka ji ta ba nauyi ai za ka za ka ce ai wannan da gani mutumin kirki ne ka ji gawansa wasai ba wani nauyi da aka ɗauki ta ba ta da wani nauyi wannan mutane na da wannan kudirin sai ka ji ana cewa kai ai wani masha Allah ka ji gawansa ma ai ba kaza to malam yace yana daga cikin bid'o'i da mutane suke yi kuma wannan abun ya yawaita a cikin mutane har ma baka ji ana labari kai ai wani fa kaji ai da nauyi da aka dauke shi ai ya kamata ya kamata a ce a ji shi da nauyi wannan ba sharadi bane dan yana daga cikin bid'o'i wa asra'at kuma wai zaka ga ana sauri ana tafiya da ita wai ba a wahala ba wajen ɗaukan gawar ka san wani ake an dinga shiftin aiko wannan ya karɓa wannan ya karɓa wancan ya karɓa ta ce bala'in nauyi ne da shi to wani zai ce kai hanya kuwa wa ya gaya maka nauyin gawa ko rashin nauyin gawa yana nuna wani abu baya nuna komai wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suka kirkiro suka fesa ta a cikin al'umma kuma mutane suka ɗauke ta cewa haka abin yake to malam ya ce maka ba haka yake ba in ka ji wani na faɗin haka to ka sani cewa fa wannan yana da cikin bidiyoyin da mutane suka kirkiro a kan gawa na arba'in da takwas malam ya ce ikiraju sadakati ma'al jinaza fitar da sadaka tare da gawar sannan sai kasar larabawa ana ganewa sai kasar larabawa gawa na fitowa sai kaga ana ba da sadaka wani karɓa karɓa karɓa karɓa duk inda bidiyoyi suka yi yawa irin su Misira, irin su sudan da makamanci haka za ka ga la kala kala wala wata gina amma an gaya maka in baka gini ba wala za ka ce ƙarya ne amma akwai ta na musamman ana yi to sai dai kai da baka gani ba in ana faɗi sai ka dinga ganin kaman shaɗi faɗi ne ko kuma za'ida aka yi musu wala in ka shiga za ga abubuwa iri-iri shi ne dalilin da ya sa Allah ce ka yi yawo a duran ƙasa za ka ga abubuwa da yawa kaga wanda ya je gani da wanda ake ba labari ai ba ɗaya ba ne saboda shi ya gani da idansa ƙila kai an gaya ma za ka ɗan dinga kokonto amma shi a kokonto yake ba ya ne saboda ya gani a gabansa an yi to shi ma yana daga cikin abin da suke cewa in ana fito da gawa a dinga sadaka wannan sadakan zai shafi wannan mamaci malam ya ce ka duba al ilmiya shafi na hamsin da uku wa kashaful Mutum da na biyu shafi na ɗari da talatin da hudu wa minhu isqa'u firqus wal limun wa nahwihi malam ya ce daga ciki ake shayar da mutane firkus wani kayan marmari ne da ake amfani da shi daga tsaki ko gari na alkama wanda ake hada shi kamar asir shine juice to idan aka yi irin wannan mutuwar musamman ma a misira su suka fi amfani da irin wannan za ka ga an fito da shi ana baku ku sha wai dalilin fa mutuwan wannan mamacin ne ba ake kawo muku amma haka kurin sakakai ba za su kawo muku ba duk da al'adar larabawa akwai karamci akwai karamci da suke da shi na ɗabi'a za ka ga a masallaci kamar irin wannan misali mutanen anguwa haka za ka ga duk jima'a za ka ga sun kawo masu yin masu kawo dabino za su kawo dabino a tire a ba yara za su zo su ajiye shi a gefen masallaci wasu kuma rago zai yanka a kyati a gasa naman a soya sai a ba yaro ya taho da shi ya ajiye kagan najeriya ne don ba za a yi <laughs> don ba kila ma a maki yaron abu da shi yaro ɗan ƙarami ya ka gabiru ne wuce haka ba zai rike wannan masu haɗa arcade za su haɗa jus na shi shine na kamiya da ƙanƙara a ciki a ajiye a gefe da kofi masu haɗa na karkade na zoɓo su haɗa su ajiye su bada duk wanda ya zo sai ya iba ya sha duk wanda ya zo ya iba ya sha duk wanda ya zo ya iba ya sha suna cewa ta sa kallawa khair da kayan marmari haka kowa ya dan iba wannan ma ya ba wannan wannan ma ya mu wannan mutanen nan wani ma wallahi shi zai kwashe gaba ɗaya zai kwashe ko ya haɗa to suna yin irin wannan a matsayin a saboda rasuwar mamaci wal lemun da kuma wannan lemun tsami ana yin jus sa. ana ganewa ana yin jus sa za su markaɗa shi a matse shi a sa mai suga da ruwa da sauransu a haɗa jus ɗinsa shi ma ana yi wai da sunan duka dai saboda wannan mamacin da ya rasu abu na arba'in da tara shi ne malam ya ce iltizamul mad'i fi hamlin jinazati bil yamin su ce dole in za a ɗauki gawa sai an fara ta dama haka za ka je a ce a ah, ta dama ya kamata ko zo wannan zo ka ta zo ta dama ka ga kowa a wurin malami ne za zo kowa na bada fatawa wannan zai ce kaza za a yi wannan zai ce kaza za a yi yana daga cikin ababen da mutane suke aiwatar da shi malam ya ce wannan bayanin ka duba al-mudawwana mudawwanatul kubra na imamu malik shafi na da shida. Bidi'a ta hamsin daga cikin bidiyoyin da mutane suke yi malam ya ce hamlul jinazati ashara fafawatin ɗaukan gawa taku goma ya ce in ka ɗauki gawa ku yi taku goma tukuna ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai ce min kulli janibin min jawanibiha al'arba ta kowane bangare daga cikin bangarorin ta guda hudu ba ɗaya mutum nan ta nan ba ɗaya ta nan ba ga biyu kenan ko ɗaya can ma uku kenan ko ɗaya can ga a riƙe gawan a kafaɗa kenan ko to kowa ana so ya taku goma in ya gama taku sai wani ce to ai ka yi taku goma ba ni nima a riƙe eh? sai ce abin ah, kai goma baka bari ni ma rike malam yace wastadalla li zalika ba'd al-fuqaha bi hadithin wasu daga cikin malaman fikihu sun kafa hujja da wannan aikin da wani hadisi cewa man hamala jinazatan arba'ina khatwatan kaffarat anhu arba'ina kuffirat anhu arba'ina kabiratun wai manzan Allah ya ce man hamala jinazatan arba'ina khatwatan au khutwatan duk wanda ya riki gawa taku arba'in kaga goma goma goma goma kaga arba'in kenan ko wai kufirat anhu arba'ina kabiratan wai kaba'irai guda arba'in ɗin da yake yi za a kankare masa su wasu kuma yadda su suka kirkiro nasu mara yake ma'alahu fil bahril arra'iq ya nakalto su a cikin albaharul ra'iq mujalladi na biyu shafi na 207 zuwa 208 عن daga بدا البدائع wafi sharhin al'aniyya ya ce a cikin littafin sharhul maniya rawahu abubakar annajjad imamu abubakar annajjad shi ya rawaito sa kamatin hashiya kamar yadda ya zo a cikin alhashiya mujallajin farko shafi na 833 wa hakaza malam ya ce haka yadda na ƙaruhu ba'aruhum ba'adin haka wasu daga cikin malamai suka dinga nakalto shi wannan ya nakalto daga wancan wancan ya nakalto daga wannan duna an shiru ila halatul hadith amma ba tare da nuni zuwa ga matsayin hadisin ba shin hadisi ne ingantacce ko ko hadisi ne na karya ba wanda ya faɗi kawai sai dai a ce kaza to kaga mutum in ya ji wannan ai zaka ji ce yana son romo ka san su mutane duk inda romo yake to suna nan shi sa za ka ga yawancin mutane a social media suke faɗawa halaka saboda su sun fi so su ji hadisin falala kuma yawancin hadisan falala duk ƙarya ne hadisai ne na ƙarya sai ka ga malami ya zauna ya ta abin nan to duk malamin da zai dinga yaɗa irin hadisai na falala ko to za ka ga yana yaɗa hadisai na ƙarya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin kana so kai tiranci to ka dinga irin wannan su mutane abin da suke so kenan suna son jin falala ga su ba son yin aiki amma akwai son jin falala to da ce kai yanzu na za ka samu kaza kuma ga aiki yayi ba zai yi ba eh <laughs> Allah ba mai wayo ba wa Allah wayo aiki za ka yi tukuru safai ma aiki suke ya suka sami yardan Allah haka ni ma da kai wallahi in ba mu yi aiki ba ba inda za mu sami yadda Allah sai mun yi aiki tukuru kamar ba ma son kanmu safi su san jin daɗi ne amma haka suka haƙura suka sacrifice ɗin rayukansu don addini ya ɗaukaka to ni da kai in dai muna so mu samu karɓuwa wa Allah wala sai mun yi haka sannan za mu samu karɓuwa amma wai irin falalan nan ai kaza wala ɓata lokacin da kake kuma wallahi abin ta kai ka zo gaban Allah Allah ce wa ya sa kaga kai asara biyu eh Allah ka shirye da mu malam yace wa huwa la yasihu shi wannan hadisin bai inganta ba li anna fihi ali bin abi sara wa huwa da'if yace saboda a cikin jerin gwanan mazajen hadisin isnadin akwai wani mutumi da ake kiransa ali bin abi tara mutum ne mai rauni ba a karɓan magana in dai akwai shi a ciki saboda akwai burbushin alaman tambaya a cikin labarinsa wa hadha al hadith mala yace wannan hadisi مما أنكر عليه كما قال الذهبي yace wannan hadisi yana daga cikin hadisin da aka yi inkari a kansa kamar yadda Imam Zahabi yace walizalika ja'alnahu ja'alnahu min mawdu'ati al as-saghir malam yace dalilin haka muka sanya hadisin yana daga cikin hadisai na kage kage da aka yi aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljami'u safir wa ma'a hadha mala yace duk da wannan fal hadithu la yadullu ala hadhihi al bid'ah fatanabba yace ka sani cewa hadisin ma baya nuni akan wannan bid'ah da suka yi magana ka kula dan ka su ruke ka da hadisin dan hadisin ma ba abin da yake magana akai bane saboda haka sai su zo su kafa maka hujja da shi kan bid'arsu duk da hadisin bai inganta ba da ma ya inganta ba dalili bane kuma abin da yake karantarwa ba akai to bai inganta ba to kaga ma ba za ka ce manzo Allah bane fadi rufe chapter close shikenan an wuce wurin kaka walar da kanka saboda addini dole sai kayi wanda manzon Allah ya karantar bid'a ta 51 malam yace al fi tsairi biha yin jinkiri a tafiyar da gawa zuwa makabarta sai su dinga tafiya wai a hankali a hankali a hankali a hankali wai ana jinkiri wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi mutum ya mutu sai ka ga an jinkirta shi awowi da yawa awa sama da goma wai ana jiran wani wa ya ce maka a musulunci ana jiran wani wanda yake kusa daga wancan anguwar zuwa wannan ango da sauki zai iya zuwa amma wai mutum ya mutu a maiduguri kai kana kaduna wai ka ce tun ya mutu saboda kai ne breadwinner a gidan dole sai an jira ka kafin na jana'iza wallahi ka cuci kanka kuma ka cuci wannan mamacin da ke kwance na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi gaggawan kai mamatanku zuwa makwancinsu ya ce in alkhairi ne kun jinkirta masa zai dinga jin haushin ku in babanka ne ko mahaifiyarka ko wani naka ka ce sai an jira ka wannan jinkirin da kai in yar aljanna ce tana jin haushin ka kafin ka duk tafiyan da kai na awowin tana jin haushin ka a zuciyarta ta wuce amma kuma tana jin haushin ka saboda ka hana a kai ta aljanna manzo Allah ce in kuma sharri ne kun ajiye shi a gidanku kun ajiye bala'i ana nan wani ana jiran wani sai wani ma ya zo sai wani ma ya zo sai wani ma ya zo malam yace ka duba alba'isu bi abi shama ka duba alba'isu na abi shama shafi na hamsin da ɗaya zuwa sittin da bakwai wa zadal mi'ad da kuma zadal mi'ad ko kuma zadal mi'ad min hadi khairul ibad na imamu ibn qayyim al-jawziya mujallajin farko shafi na 299 wal amru bi ittiba' da wannan littafi na imamu suyuti al amru bi ittiba' wan nahyu an ittiba' mujallaji guda ɗaya ne shafi na 251 har ila yau bidi'a na hamsin da biyu daga cikin bid'o'in da mutane suke yi A littafani da kuma gawa in za a kai ga at-tazahumu ala niash aw an-na'sh mana yace at-tazahumu ala an-na'sh yin cincirundo akan wato kan makara sai a yi a taru wannan ya rike wai irin kowa yana so sai ya samu ne ladan rike ne gawa na makara sai ka ga an rike mutane bakwai goma sha ma wannan duk a takura suke tafiya sai a ce ai albarka ce ana ganewa wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi sai ka za an yi cikin mutane hudu sai dai in mutumin da ke ciki mutum ne babba yana da nauyi to shine za a iya rikewa don a rage wa juna nauyi amma an je mutum bai da nauyi ɗaya nan ɗaya nan ɗaya shi kenan wanda ya gaji sai wani ya karɓe shi har a kai shi kenan abu ne mai sauki in kuma mota ce za a sa gawan a tafi da ita a ka'ida muna yin wannan kuskuren da yawa gawan ita ce a gaba sauran mutane su bi ta a baya saboda gawan ake ne rakawa in dai a abin hawa ne sai mun karanta hadisai a baya in dai a kan abin hawa ne manzo Allah ya hau kan doki ko gawa idan akan abin hawa ne to ita ce a gaba sauran mutane zai su bi ta a baya amma in ba a abin hawa ba ce a hannu ne za a kai ta makabarta to za a iya samun wasu a gaba wasu a dama wasu a hagu wasu a bayan ta duk lafiya amma in dai akan abin hawa ne za a raka gawar to dole a ka'ida gawar ita ce a farko su kuma mutane su bi ta a baya wannan shine ka'ida kaga mutane da yawa ba a lura da wannan ko da yake wani lokaci malaman da suke raka gawan idan an yi sallah ba sa yi wa mutane wannan bayanin balle mutane a yi kokari a ɗabbaka wannan sunna dai kawai kaga ana tafiya kawai kowa na tafiya fi in da mota za a kai gawa kafin a wuce sai a ceto, jama'a bari mu tunatar da ku sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fi so gawar ta shiga gaba mu mu raka ta saboda mu ne muke raka ta to ita ce a gaban mu mu kuma muna bayan ta amma in a hannu ne wasu a gaba wasu a baya wasu a dama wasu a hagu lafiya lau ba matsala a zamanin manzon Allah an yi haka shi kuma akan in akan abun hawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da karantar ita gawan na gaba su kuma masu rakiyar suna bayanta Allah ya samu dace malam yace ka duba al-muhalla ibn hazm ka duba al-muhalla bil athar na ibn hazm mujalladi na biyar shafi na 178 bid'a na 53 malam yace tarkul iktirabi min al-janazati barin kusantan gawan kasan wani an ce gagawar ba iya zuwa kusa wani ma zai dinga tunanin ya je kusa shi ma za a ɗauke shi saboda haka in a ɗaki ne ɗakinka ne ba gidan kuma naka ne kai ka gina gidan ka kashe mai kuɗi amma ka mutu wai ba za a iya baka a falonka ba sai dai a je wani can wani abin nan wai sai a ce da Allah a sa shi a can matarka ko yaranka su za su yi wannan abin ba za su baka halanka ne ba kuɗin ka ne kai ka sha wahala ka nemo kuɗin ka gina ka cancana ginin da sauransu amma ba za a iya ajiye ka a wannan falon ba wani ɗaci ne za a je a duba wani sto ko gyara shi ba za a yi ba sai a ce a ajiye shi a wurin sai gobe ya yi daraja ke na a kai shi su fatas wallah ya daraja sto za a je a nemo a ajiye shi a wurin saboda ana ganin in ma abin da zai bata akwai mutumin da ya rasu ya dawo sabon gidansa ne sai ya rasu magadansa suka yi yadda a kawo gawan saboda in an shigo za a bata gidan shi bai zai gama wahala ka ji abin shi ya gama wahala ya nemo to su kuma suna ganin kawai zai ɓata musu gida ka ji wannan bala'i to shi sa <coughs> mutum yi wa kansa kiyamun laifi malam ya ce duba alba'is na abishama shafi na 67 bid'a na 54 tarkul insati fil jinazati barin shiru a wajen raka gawa wai ba a shiru sai dai a ki ihu shi ne zaka ga sufa yana zaki zikiru Allah Allah wai an raka gawa ke a ihu wai an raka shi da ne da zikiri malam ya ce minhu wa hashiyatu ibn abidin ka duba hashiyatu ibn abidin mujalladin farko shafi na 810 hadha an-nas yashmal yashmalu raf'i sawt bi dhikr yace wannan nassin ya kunshi daga murya wajen zikiri kama fil faqarati ba'daha kamar yadda ya zo a fakarar da ta zo a bayan wannan wata tahaddathan nasi ba'dihim ma'a ba'd wai mutane su dinga magana ana tafiya ko ba abin da mutane ke yi ba kenan wanda ana so in ana raka gawa a yi shiru lokaci ne wanda ya kamata kowa ya dawo hayyacin cinza ko ba lokacin da aka ji ana labarin siyasa har tsokana ake yi wane wato Allah in mutum bai ji tsoron Allah ya gyara alakarsa da Allah ba yayi asara akwai mutumin da ya mutu babban mutum ne a nan ƙasar. ina daga cikin wanda suka yi masa wanka wallahi abin takaici kaman in je in mare su manya-manyan mutane suna zaune a falansu sun bude jarida ba muna mai wanka su kuma suna karanta jarida har murya suke ɗagawa shi yana bakwance ba a ma kai shi ba he da na leko ne musu haka na ce jama'a da Allah kuɗin a sassauta mana muna gama masa wanka ina fitowa sai wani ya jawo ni yana sai mun wasa kira makalla na ce haba mana da mutumin nan ma kaga kwata-kwata mutuwa ba ta zama musu wa'azi ba to wanda mutuwa bai zama masa wa'azi ba to me zai zama masa wa'azi a duniya shi za ka yi ƙoƙari ka san irin mutanen da za ka yi mu'amala da su to in ka yi mu'amala da 'yan duniya to a wajen gawanka za ka ƙarfa duniya ana ganewa a wajen gawanka za ka ƙarfa duniya in ko mu'amala da mutanen kirki to za ka ga alaman mutanen kirki zai maka tasiri ko a wajen rasuwarka ba kowa bane ake bari ya zai kalli gawanka akwai wani kawai sai dai daga nesa amma ba za a bari ya shigo inda gawon kamar amma mutane ba haka suke ba wata ɗaliban mu take gaya mun cewa akwai wani mutumi abokai ne sai suka rasu ya tara kuɗi sosai da ya mutu to tun da ya mutu abokinsa ya daɗe bai kai masa ziyara ba matan mata gama idanta da ta gama inganta har ma ta samu miji ta aure kuma a wannan gidan ba ƙaramin kuɗi ya kashe wa gidan ba kuma a gidan can sai suna dawa da waje sai suka ce wa abokan su uku ne sai ce da Allah ya kamata mu leƙa wani suna tahowa shi kuma wannan mijin matar yana shigowa sai zanta da maza sai ce ah, suwaye wannan a gidana suwaye wannan a gidana yana faɗa sai matar ta ce abokan mijina ne wane da ya rasu sai ce ba na ce in za a shigo gidana a dinga gaya mun ba sai na ce ya hakuri wannan abin sai ya taɓa amininsa sai ya ɗauke wuta tsop ya dirga lissafi suna fitowa daga gidan ya ce da yanzu shi ma in ya mutu haka za a yi ya ce to akwai sake kawai yana koma sai je fara gina masallaci makarantun islamiyya da asibiti da waye da waye ya ce yana wa kansa ne sadaqatul jariya ya ce dan shi ma idan ya mutu irin abin da za a yi nan duk irin abu kaza da wani ya bari yanzu haka da matan shi ana control a gidan da ya sha wahala ya gina kuma kashi wani mana har yana ma mata yana daka mata tsawa ya ce akwai saki ya fara yin taimako ga addini duk abin da ake so na addini za su ga ya ce da Allah a sanar da shi zai yi na ce kaga shi wannan ya zama masa ne ya zama masa wa'azi kaga in ba don haka ba da haka shi kenan zai gama kuma ya rasu lafi mai kudin su in ma sun tana da shi sun mai addu'a kenan Allah ka shirye da malam ya ci gaba da cewa wa nahu zalika da kwatankwacin haka bidi'a na hamsin da biyar daga cikin shi shine aljaharu da zikiri ko bi qira'atil bayyana zikiri kamar yadda shi ba yake la ilaha illallah la kaga ana zikiri an daga wannan ma in shi'a suna yi kaga hada bajujala ana buga ganga irin na kiristoci ko dididin dididin wai gawa musulmi kenan ake raka yadda ka san arna ana kiɗi to kaga irin wannan wasu za ka ga wai ana zikiri an bi gawar wasu kuma suna karatun ƙur'ani wa har zai kaga mutane ana cewa kai bayan Allah kenan karatun ƙur'ani ake masa ba wa ya ce babu ana yi a ne ba inda manzo Allah ce a karanta ma wani ƙur'ani saboda kana da rai ka gaya musu 'ya'yanka, da iyalanka in ka mutu wani ya karanta maka alƙur'ani dan babu inda manzo Allah ce a karanta Qur'ani yana da cikin bidiyoyi da mutane suke yi ana karanto maka ma ana tambayan ka kaji ayan nan kai aiki da ita wasu ba sai kaji an ce ai sai an sauke kafin a kai shi kaga an kwana ana ana karatu ko an nemo gargawa suna sauke Qur'ani a cikin dare ana karantowa kai kuma ana tambayan ka wannan ayoyin kai aiki da su wa kuma waye ce ma kai manzo Allah bai yi ba shi da aka sauko da alkur'ani ba a taba masa haka ba kuma ne ce a yi ba sai wani ya kawo maka wani hadisin karya ya ce ma wai manzo Allah ce iqra'u ala mautakum surati yasin ku dinga karanta wa mamatan ku surati yasin yasin wal qur'anul hakim innaka laminal mursalin wa ya ce kai babu ba wanda ya saka ba Allah ya ce ba ba manzo Allah ya ce ba kuma ba ka da lada sai laifi saboda man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد saboda haka kai taka tsantsan addini ba a yin sa da molanka ba a yin da ra'ayi kuma ba a yin sa cewa haka na ga mutane suke yi ba dalili ba ne Allah ya ce manza Allah ce shine addini saboda inna dina inda al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fadhu kaga ƙa'idar da Allah ya baku kenan Allah da manzansa amma suka ce mun saba a garinmu haka ake yi a anguwanmu a garinmu a waye duk ba dalili bane au alburza ko kuma ka ji ana karanta alburza kaga duk wannan aikin sufaye ne ai ta karanta alburza au dalailu ko kaga ana karanta dalailu wal khairat ai karanta wa mamaci tatsuniya wal asma'ul husna ko kuma ka ji ana ta karanta asma'ul husna Allahu ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wai ana ga ana karanta mamaci wai kawai wai ya samu albarka wa yace addinin musulunci na da tsari manzo Allah ya karantar da mu komai abin da ake so ka bi tsarin Allah da manzansa sai ka zauna lafiya maran ya ci gaba da cewa السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر القشيري نوانا بجرم مالا من السنن والمبتدعات نا الشيخ محمد بن أحمد خضر القشيري شافي نفس السنة بقر daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi shine akwai bidi'a na hamsin da shida bid'a na shi ne malam yace az-zikru khalf al-janazati bil jalala shine yin zikiri bayan gawa da girmamawa wai saboda shehu ne daga cikin shehunne, ne kaga ana yi nashi na daban ne ana bi ana zikiri Allah Allah in kuma yan shi'a ne kaji an bi shi da wannan nagamat din nan tasu. wanda ke zaka ga kaman ana sa mutum kuka ana kuma buga bajujala ana wannan da sauransu duk wannan yana daga ciki shine sai malam ya ce irin wannan bidiyoyin da suke yi kuna ganewa duka yana cikin wannan littafi sai ce bid'a na hamsin da bakwai shine alkaunu khalfaha a da cewa bayan gawa Allahu akbar Allahu akbar ana rike an rike gawa ana tafiya da ita Allahu Allahu Allahu akbar zaka ga su ba yake yi irin wannan bid'a ana ganewa sai ka ji kuma ana cewa ashhadu an la ilaha ashhadu anna Allah yuhyi wa yumiitu sai ka ji suna cewa wai sun shaida Allah shi ke kashewa shi ke rayawa wa huwa hayyul la yamutu shi rayayye ne baya taba mutuwa subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa sarki ya tabbata ga wanda ya daukaka da kudirarsa da wanzuwansa wal qahara wa qahara al ibada bil maut wal fana ya tamfasa bayinsa da kashe su da kuma karewa kaga wai ana girmama Allah kenan ko wa ya ce ka faɗi wannan wannan duk kasashen laraba da kuma wuraren da sufaye suka fi yawa su ne za ka ga ake raya irin wannan in ka je misira za ka ga kwama cala kala kala Allah wani abun an gaya maka ba za ka taɓa yadda ba sai in ka gani da idanka na o'i da mutane suke ana ganewa sannan ka ga fitulu an cika makabarta da shi an sa fitila ka ga fulawa musulmai ba fulawa yadda ka san arna musulmai wai an kawo gawa da fulawa hada hoton shi a gefe yadda ga kiristoci na yi a nan kaga an sa shi a gefe da mota an sa mai fulawa an kada shi ana tafiya sannan a gina yadda ake gina makabartan kiristoci din nan da fenti da waye da filasta duk haka za ka ga ana mai gawawaki yadda ka san ba musulmai ba ya yi sufaye sun fi yawa shi sa za ka ga barna ya fi yawa a duk garin da sufaye suka fi yawa to barna ya fi yawa da kwamacala da ah. daman dai sha'arawi dai Allah ya zika rai Allah ya samu dace eh malamin ka kenan ko Allah ya shi <laughs> eh, eh shi ba akwai eh to Allah ya sa a dace eh amma za ka ga ahlus sunna anan suna kafa hujja da shi kuma sufi ne ba ash'ari ne amma za ka ga wasu sunna har suna kafa hujja da shi ya ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kaman kai ne ka zo kana kafa hujja da wani kasun gumin sufi anan a masallacin sunna za ka rare ka to a can haka yake amma za ka gansa anan suna saboda kawai shi ne in sun ga larabe kawai larabe tun da yana larabci ba su zama irin akida ba ne mummuna ke ko kyakkyawa ba ruwansu kawai ai ba larabi ne kawai in dai kana larabci shi ke nan akwai wani malami a sudan ana kiransa rukaini a misir ke kwaso wata akida mummuna shi yana da ma kansa sunan ɗariƙarsa rukainiya rukainiya to a misir ya nemo ya je kwaso akidar sai zo yanda ka san ɗan daudu in yana magana haka yake sai ka ga ya mulkuɗe sallu ala yadda ka san ɗan daudu haka yake yi Allah ne akwai wani abokin mu Dr. Jamilu limani ne a wata anguwa da ake kiranta shajara yana da masallaci to yana karantarwa Allah rahmansa sosai yana karantarwa yana da masallaci to akwai wata mata tana zuwa karatu wurinsa wajenta balarabiya to ita muridarsa ce sai ta zo ta same shi take ce mai wannan ba rukaini din ga abubuwan da ya ce wai ya yi mafarki da ita cewa yana lalata da ita saboda haka shi wali ne mafarkin waliyai gaskiya ne saboda haka sai ta zo an yi wannan harkar shi ne ta zo take neman shawara a wurinsa cewa yanzu yaya sai ce ta gaya wa mijinta abinda wannan ne ya faɗi kuma kar ta kuskura ta bashi amma saboda shi yana karantar da su Qur'ani shine da ta gaya wa mijin sai mijin ya kai shi kara kotu da ya kai shi kotu to alƙalin ma mabiyinsa ne aka suka dinga rufa rufa kawai aka yi wawancar da abu rukaini sunansa kenan yana da ɗarika sunansa rukaini a lokacin da ya zo jami'an mu ya zo yin muhadara wallahi da ya sha ruwa ya ajiye kofin 'yan najeriya su bayan nan sai da suka raba wa junansu kofin ruwan nan suna neman tabarun na gaya ma yadda ka san ɗan kama sallu ala rasulillah in yana abu ko yadda ka san ɗan kama yadda ka san ɗan daudi ya rufe kan haka in ce tebe an san tusalli ala man to a nasarar je kwaso wannan mummuna akida kuma ɗariƙarsa bala'in ci take a sudan yana da mabiya fere da kake tsammani saboda a sudan akwai 360 kala-kala wasu da kake jin labari to in kaje duk za ka san su sananan jirge kala-kala kula ka shi duk malam ya ce a ah, wannan bayani استحبه في شرح شرع شرعة الإسلام شافنا تريشد السنة سير وانجا نفركو قال يتي ثم روى عن قتادة شهدت جنازة فيها أبو السوا يتي ناهل التي صلى الداور جعفي أبو سوار أشكنسا هو حريث bin Hassan al-Adawi Abu Siwar din shine Harif bin Hassan al-Adawi fazzahamu ala sarir sai suka yi cincirin do akan wato akan makararsa faqala Abu Siwar shi Abu Siwar yace atarawna haula'i afdalu aw ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shin kana ganin wa'ancan sun fi ko kuma sahabban manzan Allah ne kanar rajulu minhu saboda ɗaya daga cikin mutanen shi yana daga cikinsu ne iza ra'a ma'malan hamala idan ya ga abin ɗauka da aka ɗauka wa illa fa'tazala walam yu'zi ahadan in kuwa ya gani da bai iya ɗauka ba ba zai iya jurewa ba sai bar wurin ya ga ana yin abin da bai dace ba ya san in yi magana za a ji haushinsa za a ce kaza sai ya silale ya bar wajen saboda wani lokaci idan ka yi wa mutane magana sai su ce ka cika iya yi kaza kaza kuma ba daidai ba mutanen suke yi ba amma saboda kana so mutanen su gyara sai ka ji su kuma suna cewa kai kaɗai ne malami kai kafi kowa ne kaza kaza shi fa kuskure ba a cewa gashi nan an gani a yi shiru dole a faɗakar da mutane saboda akwai mutanen da ba su sani ba shi kuma wani bai gaya wa mutane ko ba daidai ba ne amma in kai ka faɗi kuma sai fara jin haushinka ya ce kai kaɗai ne malami shi kuma ya san cewa ba daidai ba ne shi kuma ba zai iya tsayawa ya yi magana ba to amma in kuma ka tashi ka yi bayani shi kuma sai fara jin haushinka ka ga addinin musulunci kuma ba haka ba ne Allah ka shirya da ah, wannan shine bayanin da malam ya ɗauko saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba in sha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi akan bid'a ta 58 siyahu khalfal jinaza ihu da ake yi bayan har ana raka gawa kaga ana ihu ana ihu a bayan gawa ana cewa istaghfiru lahu yaghfirullahu lakum kai jama'a ku yabe mai kuma Allah zai yabe muku to haka zaka ji ana faɗi a bayan wato wannan gawar to kaga wannan yana daga cikin bidiyoyi da za mu zo mu ji bayanai kamar yadda mutane suke aiwatar da shi za ku lantarki. a nan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ha insha Allah zan ba dama da tambaya in akwai insha Allah sai mu amsa akwai littafi da ah, na rubuta a ah, kan annoba idan ta faru a cikin a tsarin addinin musulunci musamman kamar lokacin da korona baka samu annoban korona ya shari'a ta tsara ake bin warware a ah, irin wannan fitina idan ta shigo cikin al'umma to akwai littafi ga na wannan shine littafin da na rubuta sunansa al-siraj al-munir ala taun wal waba wa kayfiyatul ilaj minhuma fi bilad Najeriya saboda bahtun manhajiyun ilmiyun bi munasabati nuzul corona fi Najeriya bincike ne akan lokacin dalilin saukan corona abubuwan da yake da fa'ida a kai wannan shine littafin shafi 64 insha Allah subhanahu ta'ala wannan shi ne sample din littafin kuma za a same shi insha Allah a kasuwa Allah ya sa mu dace eh? eh za a yi za mu sa lokacin da ya dace za mu karanta shi insha Allah eh sai an siya mana eh eh kaddamarwa Kawai balle kawai. não Eh. não não wanne yana da fa'ida yana da kwama tala ina gaya mata in baka nuna a ilimi ba kaje ka karanta littafin to za ka saki layi ina gaya ma gaskiya eh za ka saki layi ina gaya ma eh eh in dai ibn qayyim gaskiya bai faɗi irin wannan maganar ba bai faɗi ba su dai malamai da suke maratib na hadisi kala uku akwai wanda suke a martabacin wajen at-tashihu wa tad'if suna da tsanantawa akwai kuma wanda suke mutawassitun yan tsaka tsaki a wajen ingantawa ko da'afawa kai akwai mutanen fada da yawa har a malamai yau wala da ba za ka fi maganin su ba inda ana bin wannan ka'idojin wallahi har da yawa da malamai da ba za ta karban ma maganin su ba inda ana bin wannan ka'idojin a imam ahmad ya zo karɓar hadisi a wajen wani ne ya ga ya ɗauki kwano yana wa haka akuyarsa haka yana jan hankalin akwai dan ya zo ya kama akuyar yana zuwa sai kama akuyan yana gana haka ya ce ba zai taɓa shi a wurin sa ya koma ya saboda ya yaudari ne ya yaudari akuyan to ka gaya min to wani ma gashi nan gangariya ne ƙarya yake shata ta kuma la malami ne zai shata ma ƙarya to kaga ko ashe da yawa akwai wanda ba za ka fi su ba ana ganewa yawa shi dai hadisi da ibi duka ke ulama sun ce kakkasaran magana ce ta manzo Allah to me ba sa sun ce in ma za ka sa to sai dai akwai wani hadisi ingantacce da yayi magana akan kwatankwacin irin wannan hadisin iri ɗaya magana sun zo iri ɗaya to sai ka faɗi saboda wancan ɗin amma ba don wannan ba to amfanin nuna na'am الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها وأن القريات يأكدين منها ما زال الله فجيك بنتك حديث النبي إن لن جبا لتبتك ما زال الله في ذاك يوابي كما زال الله Ta cewa ba kowane magana ba ne shi za in za ka karanta ilimi ka karanta ilimi na hadisi akan wa'an a hannun malaman da suka san ilimin hadisi wanda zai kwaso maka wal mawquzatu wal mutarajjiyatu wal nadiyatu wa ma akala sab'u ba aha ba irin wannan ba ka san su mutane akwai son jin falala to duk wanda zai dinga sauraron falala wallahi za ka kade dan ka je kai ta aikin banza kuma a lahira Allah ya tabe kowa ya ce kai saboda hadisan falalan nan duk yawanci hadisan ƙarya ne aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su mutane akwai son jin falala eh suna so ka dinga gaya musu romo akwai kaza in ka karanta kaza so dubu kaza za a baka lada dubu kaza ka san mutane akwai son banza yawa irin wannan sai ka ga mutane sun rike shi a fim amma aka ce ma ga hadisi ya ce kaza in kai kaza za ka samu fushi Allah zai ce a wannan hadisin ya cika tsauri dan ka musu dan mai romo romo su mutane sun fi son jin irin masu falala eh fasailul a'mal eh Allah ka shiryar da mu akwai wannan yaron kamal yana daga cikin ɗaliban da suke zuwa karatu mafi galibi in ya zo can yake zama mahaifinsa ya rasu ɗazu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna magomansa. ya idar da sallar la'asar ya shiga yi wanka ya dawo ya kwanta yana kwanta kawai ɗan ya ce yana shigowa sai ga hawaye shikenan ya tafi shikenan ya tafi kenan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomansa wanda aka fi sanin sa da jarma eh matarsa ma ɗaliban mu ce shi ma ɗan ɗaliban mu ne muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kurakuransa mu kuma kada ya ɓatar da mu bayan tafiyarsa ya shiryar da mu hanya madaidaiciya abin da muka karanta daidai muna fatan Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zanta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatansu ya sa musu sau mu da bigenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu da Allah muna roƙonka ka kame hannayen kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ƴan uwanmu da suke Palestine Sudan Suriya Libya da sauran ƙasashe da musulunci ya Allah muna roƙonka wanda suka mutu a cikin suka kafi shahadar wanda suka ji rauni ya Allah ka ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu ka mai gurbinsa da mafi alkhairi a gare su baitul maqdis ya Allah mana roƙon ka kwato shi a hannun yahudawa da nasara ka dawo da musulmi haƙƙinsu ka ba mu ikon yin sallan juma'a a cikinsa kafin mu koma zuwa gare ka wannan masallacin da muke cikinsa a yanzu wanda ya gina shi ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama da dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikinmu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoronsa na sharri ya Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka wanda ka jarabce su a cikinmu da ba su suka ka warware musu ya Allah ka musu buɗi na arziki ta inda ba su taɓa tsammani ba ka ba su ikon sauke nauyin wannan baki da ke kansu ya Allah wanda ka jarabce su da 'ya'ya a cikin mu kangararu maza ko mata muna roƙonka ya Allah ka tausaya musu ka tausasa zukatan yaran ka shirya musu da su ka sa su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari waɗanda za su karantar da al'umma alkhairin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka idan mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa aljannan firdaus ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk